Thank you. Lafiya kuwa na ganka a nan a zaune. Kamar ba ka da niyyar zuwa kasuwa ko? Gaskiya ba zan je kasuwan nan. Za ka je ba. To ka gaya me yake faruwa? Mijina ni fa na san ba ka fashin zuwa kasuwa. Da Allah ka gaya me yake faruwa ne. Yanzu ma kama wata ne. Inda suke bi na ba su sakani. uzurin ni ko ba ni da shi kuma da yadda zan yi in na shiga kasuwar hankali na a tashi yake sa ne yanki in zauna da kowa gaskiya wannan kwancin da ka yanka bai dace ba ko ma me yake faruwa don Allah ka yi haƙuri ka tafi kasuwar baka sani ba wani sarautar ubangiji kila idan ka tafi sai ka ga abubuwa sun buɗe kuma kana zaune a gida haka ba zuwa kasuwa ai ba daɗi to ai matsalar ba za ki gane ba ne wallahi kasuwan nan a bala'in matsanake na shiga cikin kasuwa saboda kawai kowa kuɗin sa yake so ba kin san ba ni da shi ban san yaya zai yi ba shi sa Allah ganin in zauna a gida tare da ku wata hankali na zai fi kwanciya a kan kasuwa ba ni da yadda zai yi

ci gaba da haƙuri da Allah zai fitar da mu insha Allah amin wa alaikum salam tana ta zama da salamu alaikum amin wa alaikum salam ina zuwa Bai, ba mutum a cikin ne! Wani mutum ga waye, amma da Allah, ku ƙara haƙuri da mu. Ci gaba da sana addu'a.

tafiyawa na kuɗi na zo yan sanda su karɓi mu tunda na kai ba za ka bani ba wallahi k'a kaga saurara dalla so ka ai uwa ya kwance uwa kwance dole ka bani kuɗi na wallahi wallahi dole ka biya ni kuɗi wallahi sai ka bani kuɗi na yau din nan wallahi Yeah, yeah. A shiri kyato ne ke yanzu? What is up? Ah, malama kin ga ba mu zo mu tafi da ke ba. Mu ce

me ya same ki me faru ba Yasmin tsakani da Allah ya sa Amira ta miki abu ki zo kina kuka ba fa girman ki tai ba bare ta da ke ke bara kira ma me yasa ka kyale ta ni na doke ta zace baba ran barawo ne in sanda sun zo sun kama shi ah baban ki barawo hai kin Yasmin wallahi tallahi baban ki ba barawo bane ba mutumin kirki ne kuma ki ya ki share hawayen ki ba ta ce baban ki barawo ba zan yi maganin ta babin ki barawo yawwa sannu kanwata fadila yanzu dai alhamdulillah mun samu an bamu belinsa amma kuma sun bamu nan da awa uku akan a samu wannan kuɗin a basu to kuma kin ga ga halin da ni nake ciki ba ni da wani ƙarfi wanda zan iya cewa ga wani abu amma tunani na Allah ya sa shi yana da wata hanya wanda za a samu wannan alkawarin da aka yi na gode da gudunmawar da ka bani Allah ya saka da alkhairi duk da dai ba ni da yadda zan yi amma insha Allah zan yi ƙoƙari na cika alkawari kamar yadda aka yi wato umar na so a ce ni ma ina da halin da zan biya maka kuɗin nan da ni zan biya maka da kaina to amma ni ma fama nake da kaina amma da Allah a yi kokari saboda awa uku kaga suka wani abin da zan iya yi shine Allah ya sa su gaba da belanka na Allah ka yi kokari a ga an samu an ba su abin da sai kar mu zo mu cikin nan karka damu ya kai ka yi iya abin da za ka yi mutanen nan su suka yi su wulaƙanta ni su ci mun mutunci amma ka taimake ni kuma na san kai iya ƙarfinka insha Allahu ba zan baka kunya insha Allahu haifin abokina na san yadda zan yi da halin da nake mutane sun uzura mu kuma sun kasa gane cewa ina da shi zan biya su sun kasa fahimtar haka cikin tashin hankali nake ciki abokina ai da ma haka mutane suke har so suke wani abu ya same ka a rayuwa wanda za su yi ta yamu da shi a gaba amma abin da nake so da kai kai hako wannan ba komai bane Khalid abin da ya tayar min da hankali shi kasuwar ma na je na zuwa saboda mutane su suke su min mutunci su suke su tona min asiri su suke su tozar ta ni na rasa yadda zai yi kai haƙuri a abokina. ka ɗauka cewa wannan jarabawa ce daga Allah idan ka wuce ta za ka ci ribar abu ka yi haƙuri ka dinga dukkan mai haƙuri yana tare da Allah wannan ba komai bane a wurin Allah ka yi haƙuri ka share sauran ba komai bane ka yi haƙuri da Allah ka dinga ka dinga kuka ka share hawa wannan ba komai bane a wurin Allah na gode ingiza ma su nake idan an fara ko da sai ya kai linta za a talabai da Allah kamar yadda ka saba taimako na don Allah ka ƙara taimako na wallahi ko ƙwayar shinkafa babu a gidana don Allah ka taimaka ko ta gaskiya gaskiya ba zan koyi ba ba zan baka bashi ya za a yi ba kawo min bashin da na baka wancan ba sannan zan in ƙara ɗauka wani ka taɓa gani an yi kasuwa aka? mun in muka je bashi ake bamu ne ka yadda da kaya suka yi tsada da dai ka biya wancan da sai in ga yadda zan yi salamu alaikum wa alaikum salam nawa kake mun sani bashi bashi bashi wace iri da baka kowace iri Allah na gode Allah ya saka ma da alkhairi Allah ya saka da alkhairi na gode makaranta ba kowane aka yi kuɗin makaranta kuma babanmu ya ce ba shi da kuɗi amma dai kuna cin abinci ko a wata muna totan suka tura gidan sami da ci abinci ba wani ina wuni ki tattara mu tafi gida haka kuke zaune dama cikin kunci babu abinci ai aure ba hauka bane gaskiya gwaggo ki haƙuri bai kamata a ce ke ce ki gaya mu na tattara na bar gidan nan ba tsakani da Allah arziki fa nufi ne na ubangiji kuma ke ma kanin sannan kanki ne gogo da ba haka muke a gidan nan ba muna da komai kawai yanzu Allah ne ya jarabce mu kuma sai ki zo ni kina son ki ce ba ni na haife ki ba Ni ba haka bane ba amma tsakani da Allah ba zai yi ba ki haƙuri amma kin manta ni da mahaifinki uwan mu ɗaya uban mu ɗaya ni ƙanwar mahaifinki ne to ne kuma me umma gogo ai dai da muna da shi ko tsautsayi ne da kaddara Allah ya dora mana ba yadda za mu yi

lamin ya sabu da man ka don zuwa kan zuwa da da wani zuwa da da wani zuwa da da wani zuwa da da wani zuwa da da wani zuwa da da wani zuwa da da wani zuwa da da wani zuwa da da wani zuwa da da wani zuwa da da wani zuwa da da wani zuwa da da wani zuwa da da Allah na gode maka da kai ne musulmi Allah ka raya da kan tafarkin musulunci Allah ka rayuwa ta da kan tafarkin musulunci Allah na gode maka da ka bani sana'a ya Allah ka sana ta albarka Allah alkhairin da cikin sana da sada yin da su Allah alkhairin da dukkan shirin da cikin sana ya Allah na gode maka da ka bani lafiya Allah ka kara min lafiya ya Allah dukkan musulmin da ba shi da lafiya na gida da na asibiti babba da yaro mace da namiji Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka kara mana lafiya Allah ka kara wa mu lafiya da tsayin kwana mai albarka Ya Allah na gode maka da kai na ajizi Allah ka gafarta min kurakurai na Allah na gode maka da ka bani ikon roƙi ka Allah ka amsa mu Allah na gode maka da ka bani lafiya Allah ka kara da lafiya Allah na gode maka da kai tsare na Allah ka kara tsare na Allah na gode maka Allah kai ne abin godiya Allah ka san iyayenmu da iyayen iyayensu Allah ka san malamanmu da malaman malamansu ya Allah ka san iyayenmu da iyayen iyayensu Allah ka san kannanmu da kannan kannansu Allah ka san abokanmu da abokan abokansu Allah lokacin mu yayi Allah ka samu cika da imani ya Allah dukkan musulmi da yake cikin kunci Allah ka fitar da shi ya Allah duka musulmin da yake cikin matsi ya Allah ka fitar da shi Allah Allah ka horo duka musulmi abin da zai ce shi a sutura Allah ka rufa mana asiri Allah ka rufa mana asiri Allah ka taimake mu ya Allah ka taimake mu ta inda muka sani da ta inda ba mu sani ba Allah ka shiga cikin lamarin mu Allah alkhairin da ke cikin garin nan a yau da gobe da kullum Allah ka sada mu da shi Allah ka tsare mu da dukkan sharri da ke cikin garin nan ya Allah ba mu ji mu gani ba Allah ka kare mu Allah ka kare mu Allah ka kare mu Allah ka kare mu albaka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah karaya mu akan tabarkin musulunci Allah ka gafarta mana Allah Allah Allah na roke ka Allah dan Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah Allah ka fitar da dukkan musulmi daga cikin yanayi da yake ciki na rashi Allah ka hore mana abin da zamu biya ba su sukan da ake bin mu Allah ka hore mana abin da zamu biya ba su sukan da ake bin mu Allah ka samu gama da duniya lafiya albarka Allah Muhammad Allah سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله خسيرا Alhamdulillah kasira. Alhamdulillah kasira. da sauƙi. Sani, wannan sauƙi ne. Mun yi da Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Insha Allah wa Wani ba, kukan ka na shi ne ta suna. Ba kuka nake ba, gode wa Allah nake yi. In kana cikin matsi, in ka gode wa Allah sai Allah ya fitar da kai. In kana cikin wadata, in gode wa Allah sai Allah ya ƙara wadata. Take care. Thank you. Thank you. Thank you. duk abin da nake gaya maka gaskiya ne fa ni na gani da ido na ba wai labari aka bani ba gaskiya ne kin kyauta da kika je gidan kika gano mana irin kika gano mana irin halin da suke ciki amma abin ya bani mamaki domin yaran nan sha'ibu na ga da yana yana yin an wasu harkokinsa a kasuwa ya wani kasuwanci alhaji mutumin da ya ci bashin mutane ya daina zuwa kasuwa ba shi da kirki fa kwata-kwata wato zalai ko da yaushe ina so ki fahimci wani abu daya a matsayinki na wuce kike uwa kika haifa kuma kika aurar kullum burinki shine ya za ki ga yarki ta zamu kwanciyar hankali a gidan mijinta to an ji an samu matsala ba haka muke bukata ba ina zuwa ki dakace shi sha'ibu ɗana ne tun da ya aure ta kuma duk abin da ike bukata na in taimake shi ya zama wajibi da in taimake shi ba mu tona masa asiri ba bai kamata ba kuma duk yadda za mu yi don mu ga sun samu kyakkyawan zamantakewa na rayuwa da kwanciyar hankali ni zan iya bakin kokari na in kyautata musu ban sani ba amma tun da yanzu kin je kin gano kuma kin sanar da ni zan san abubuwan da ya kamata in yi in kyautata musu amma ban yi da wannan maganar ba na cewa wai yaro ana bin shi kuɗi a kasuwa kasuwa ai dama haka ta gada duk ɗan kasuwa yana da wannan wancan bashi kake ɗauka wancan ana bin ka bashi kai ma kana bi dan haka kake kawo wannan zancen dan Allah ki zama uwa ta gari ki yi adalci da rayuwa yar ki ci shi ma ki ne ni kuma mijinki ne dan haka ki nemi hanyar da za mu kyautata musu wanda za su ji daɗin rayuwa ba kullum ki ringa faɗar abin da bai kamata ba. To shi kenan Alhaji. Ranka ya ɓaci Allah baka haƙuri. Shi kenan ya wuce zan san abin da zan yi. Karki da mu. ba samu ba dama na zo ne in ce bana na ɗora tukunya duk da ban gora wuta ba saboda yasmin ta shafara min ta ce tana jin shi ya zo in ɗora kada hankalinta ita ce ta gaba a ɗora komai ba kunyar ma ba komai a ciki Allah hore abin da za mu ci ya Allah duk wanda baya da shi Allah ka hore masa shi haƙuri don Allah ku ƙara haƙuri da mu kaddara ce don Allah ku ƙara haƙuri shi haƙuri ki haƙuri don Allah إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون Ah, ya garin ya kwana ya gida ya yasmin da ita da fagila alhamdulillah dama zan wuce ni ka san ji an yi hada hada a kasuwa alhamdulillah na ce to duk yadda aka yi kai dama na san halin da ake ciki shi da nake bari in dan kawo ma wannan a dan bararraka saboda ka san yanzu rayuwar sai dai amma sannan kuma ga wannan shi ma ai ce dan Allah ta wanda duk ina damun kai shi amin Allah ya sa ka maka amin amin ka ringa kwantar da hankali komai tsanani yana tare da kai ai mun zama ɗaya shiga cikin a ah, ai sauri nake ka san abubuwan suna wannan don Allah ta dina ni in kana kukan na hankali na ta ƙara tashi komai zai wuce komai zai wuce ne ki Allah ya hore min abin da zan ci da ni karka da karka da shi lokaci ne wata ran sai labari wannan kukan zai zama da yasa insha Allah karka da ka gaishe su Allah ya saka maka 是买啥看我？ hakuri da kuriyar da ki sake ba ni na gudu ki soye da ki kuma ina fitar da ina fitar da ni kunyar kar yarinyar nan ta samu mu a cikin wannan halin ke hakuri alkhairi sanda su gaskiya fadila dukkan bikin can ba ya zan yi ai kawai sai dai kawai in yi haƙuri in jira lokaci amma fa Allah bai ce ki yi haƙuri akan abin da ba za ka iya ba <laughs> to idan ban yi haƙuri ba ya zan yi ya zama dole in yi haƙuri to idan ma na ce zan fita a gidan nan na sanya zawarci na zai kasance ban sanya zan ƙare ba wanda na yi hakuri na zauna a gidan nan har mu ga yadda Allah zai yi kuma kin san an ce haƙuri babu maganin abin da baya ya sanya to ni bari in koma dama cewa na zo na gaishe ni a'a dan ta ki hawo bari in gama girki wanda sai ki ci ki bar shi sai da kasuwa ma ta ki san ko ba mu tsada na wuri sai na ce za ka kai ki ne zai mutu a'a

Me ya ce? Ya ce in zo da yamma. Anya ba Gugu zule ba ya ta gaya masa wani abu kuwa. Kar ka damu jini. In Allah ya duba abin da zai faru. kuma ka san babu mai raba ni da kai Allah ya insha Allah na gode Allah ya saka da alheri Allah ya kore mun abin da zan faranta muku Shu'aibu ban ji daɗin abin da ya faru ba. Duba da yadda na ɗauke ka a matsayin ɗana wanda kake auren 'yata Fadila kuma ina ganin da kai da Fadila dukkaninku babu bambanci a gona. A ce wannan al'amari da ya faru kai ba za ka iya zuwa ka gaya min ba in ita bata ta gaya min ba. Karfa ka manta kai ɗa namiji ne wanda duk yanayin yadda za ka iya shiga ka fita don ka ga ka fita haƙƙinta sai ka yi. To tun da ka shiga wani matsalar me dalilin da ba za ka zo ka gaya min ba. ta ba shayu abba kai hakuri wato gaskiyar abin da ya faru abba laifina ne ni na gaya mata cewa kar ta gaya wa kowa saboda ni kawai na ɗauka abin da ya faru a kai na ƙaddara ce kuma ina ganin kamar na gaya wani na kai karin Allah amma da Allah ya haƙuri <sighs> ya wuce kuma hakan ma ba laifi ba ne shi shayu ubangiji allah isa haka shi shine farko kuma shine ƙarshe to dama abin da ya sa na kira ka da na fahimci abubuwan da suke faruwa ne akwai zakka da nake fitarwa duk shekara to duk da yake lokacin da bai ƙarasa ba da kudin raguwar lokaci na fitar amma kuma duba da irin yanayin halin da kake ciki kana buƙatar kai a baka kuma mutanen da nake ba suna da yawa to amma wannan karan da zakkan nan zan ɗauka in baka ita domin ubangiji allah ma ya faɗa mana akan cewa idan mutum yana cikin wani hali da ike buƙatar taimako to a taimake shi domin taimakon nasa zai iya sawa ya fita daga cikin wani ƙangi da yake ciki shi ma taimaka taimakawa na baya ko kuma ya taimakawa wanda suke kusa da shi don haka zan baka wannan zakkar ta naira miliyan ɗaya ka ja jari da ita kuma ina maka fatan ubangiji allah ya albarkaci wannan abin da zan baka ya zama alheri a tattare da kai daga baki ɗaya illahirin mutanen da kake mu'amala da su da kuma matar ka. duk lokacin da ka shiga wata matsala ko cikin wani hali ka zo ka gaya ni mahaifin kare kar ka dawo. a gode abu Allah ya saka da Allah ya cika mu gabata amin Allah ya saka alhamdulillah yanzu ina yasmin din da alhamdulillah kin ga Allah ko cikin lokaci kalilan Allah ya hora abin da na biya bashin da ake bi kuma yasmin za ta fara zuwa makaranta Allah ya saka miki da alheri kuma ina ga gobe ki je gida ki sake wa baban godiya da abin da ya mana to gaskiya ne mijina ka ga yadda Allah yake sarautar su ko lokacin da babu zille ta zo gidan nan muna ta tunanin zai zo mai mana matsala sai gashi ta sanadiyar ta komai ya zo da sauki amma fa mijina dan Allah ni akwai abin da nake so kan yanzu dai tun da allah ya hore mana abubuwa sun dan salula don allah don annabi gobe ka je duk waɗanda kake bi bashi ko na waye ne don allah da annabi ka biya su kuma wannan bashi nan da ka ci aka kai ka police station mijina don allah ka je ka biya ai dama abin da abin ya ce min yana ban kuna abin da ya fara cewa in je in biya bashi so na je na biya su kuma kin ga rayuwar nan misali zan baki dan ƙaramin misali da za ki gane kaman a zara ran mutum ne kuma a dawo masa da ransa kin san aka zara ran mutum aka dawo masa da ransa ba zai yi koyo in ba bauta wa Allah ba ina da jari na dawo ba ni da ko sisi yanzu Allah ya sake dawo min da jari Ya ba sai an ce mun tashi ba so yanzu ina da shi Allah ya karba kuma Allah ya sake dawo min da jari ta silar ta silar ki ina sake godiya Allah ya saka da alkhairi Allah ya saka da alkhairi ki zama da ni a lokacin da ba ni da shi Ki nuna min halarci ki nuna min soyayya ki nuna min kauna Allah ya bani ikon biyan ki Amin amin ya ƙara ya rufa mana Allah ya ƙara rufa mana asiri Gaskiya Hajjira ina taya ki mara lafiya daga cikin wannan ƙanjin da ke abu kamar a mafarki ba hmm taɓa ƙawata <laughs> kalamanki na yanzu kalamanki na da sun aibata zamana a gidan amma yanzu sai na ga ba haka ba dama haka Allah yake lamarinsa idan ka ce ba haka ba to tun daga gurin ko za ka fara shan wahala kin yi haƙuri amma ga shi yanzu kina cin moriyan haƙurinki Allah sun tsawata ai babu abin da haƙuri baya haifarwa ki ba mana ki gani duk yadda abubuwa suka canza a cikin ƙanƙanin lokaci ba ya <laughs> sarautar ubangiji ke. gaskiya ne to Allah ya sa mu abincin ku masu rabu ai kirki ba wani abu nan da sati biyu za mu bar gidan da za mu koma sabon gidanmu wannan gidan ya zama tarihi Allah sabon gida fa kika ce a'a ha ki jo ku cika za cika za Ci. Allah ya nuna mana ci baba house daddage Thank mm.